sunana khadija sakir suleiman kuma ni ce mukaddashiyar babban kwamandan hisba a matakin headquarter to gashi an sake kama murja kuma mutane suna ta korafin cewa an kama ta ba su ɗaya ba su duba ne mata nasiha har yanzu ta ƙi sauyawa shin akwai yiwuwar cewa ta fi ƙarfin hukuma ne a'a ba haka ba ne kowa ya riga san cewa kamar yadda yake tun daga bidaya shi mai girma zababben gwamna mun gwamna ne da ya himmatu da tarbiyyar 'ya'ya musamman 'ya'ya mata wannan abu ya jawo hankalin yi wa babban kwamanda magana cewa a zo a tattauna da ita wannan baiwa Allah a ji me ya wata amma gwamna yana kula da ita ne kamar yadda yake kula da kowace irin mace ya sanki ya sani a matsayin mu 'ya'ya mata na Kano to babban kwamanda bai yanke hukunci kai tsaye ba sai ya ce to a fara a kira ta mai mata nasiha ta hanyar kamar yadda Allah ta baraka ta Allah ya sa strategist na wa'azi ya zo da ita nan da ita da ragowar duk 'yan tiktokers wanda aka san su da ayyuka kwatankwacin nata duk da ba ita ce kamar most popular wadda ta fi kowa fice mai girma babban kwamanda ya sa aka yi taro aka girmama wa'annan 'yan tiktok ya yi musu nasiha gaba daya sannan aka ba su kudin mota a lokacin da kuɗin data wadda su sa data a cikin wayoyinsu ya yi musu nasiha da cewa mai girma gwamna ya ba shi albishir cewa idan dai suka nutsu kowanne aka ga nan da zuwa 'yan watanni sun gyara halayensu su rubuto abubuwan da suke so a yi musu na taimakawa to kasatan ita murja sai aka ware ta ma nata daban muka kai ta ofis kamar ni da nake wakiltar bangaren mata muka je muka yi sallah malam ya ce in fara tambaya ta ni da ita ko da wani abu da take ji ba za ta iya faɗa min ba ba ta iya faɗa a gaban maza ba ni ta faɗa muka da ita kusan daidai abin da aka sani din da ta saba cewa ba wani abu da ta kawo babba da take so muka zo gaban mai girma babban kwamanda shek malam imam aminu ibrahim daurawa ya mata nasiha iyayi ya ce mata to ta sani tana da matsayi a cikin al'umma duk da cewa ga yadda tarbiyyar ta lalace mai girma gwamna bai fushi da ita ba ya ce a zo a ji me take so kuma shi ma babban kwamanda bai fushi da ita ba a matsayinsa na kwamandan hisba ya bi hanyoyi wanda suka dace ta hanyar yi mata wa'azi ta zauna ta dan gaya masa wasu maganganu wanda gaskiya ba wasu wasu shahararrun dalili ba ne amma dai ta yi masa alkawari cewa in Allah ya yarda ba za ta sake yin wannan fasikanci ko ta yi batsa ko wani abu ba kuma alhamdulillah kamar yadda kika ce an sha kiranta to kin ga dai wannan kiran shi aka yi kuma aka yi mata zuru aka zuba mata ido to yanzu shine aka dau mataki na karshe wanda a mai girma babban kwamanda ya bawa yan bangaren operation dama duba da korafe korafe da mutanen unguwarsa suke yi aka zo aka je aka kabo ta kuma aka hada da bangaren yanzu tun mun samu mu nan hukumar hisba sai mun tura anthony general ta karkashin legal ɗinmu ita kuma ta kai kotu yanzu abin yana hannun alkalai suna can suna yin mata shari'a to baya ga abin yana hannun alkalai banda ita akwai ragowar yan tiktok kuma suna irin kalamai da abubuwan da bai dace ba shin akwai wani akwai wata hanya da kuke tunanin za ku dakile ko za ku rage irin kalmomin batsa da bidiyoyi da eh, zage-zagen da suke yi? Eh babu shakka kamar da aka sani hukumar Hizba hukuma ce da ta yi fice wajen umarni da kyakkyawan aiki wanda aka boye ba a yi da kuma hani da mummunan aiki wanda aka fito da shi fili ana yi. Babu shakka abin da ya sa hukumar Hizba ta himmata akan TikTok saboda yana ɗaya daga cikin ah, babban inda ake yada abubuwa na fasadi wanda mu sani ko a ƙasar turai sukan halatta abubuwa wanda suke haramun ne a musulunci amma sukan haramta bayyana su to mu damuwan mu anan bayyanawar kuma hukumar hizba ta shirya tsab domin a tunkara duk wanda yake da irin hali na kamar murja ko makamancin haka a domin ta dakile abin da yake kamar yadda na gaya miki lokacin da aka yi wancan taron ai ba ita kadai aka kira ba dukkan su ma aka kira aka yi musu nasiha eh, akwai hanyoyi da dama misali na farko dama mun bi hanyoyin wa'azi kuma muna ta yi mu ma mun bude shafukan mu a TikTok din nan muna saka bayanai na abubuwa da su ja hankalin mutane domin a rage sauraron su watakila a ga na abubuwa wanda suke da za su taimaka taimaka wa mutum ɗan adam a rayuwarsa ta yau da gobe sannan a cikin hanyoyi mai girma babban kwamanda mun sani cewa yana da alaƙoƙi da manyan hukumomi da mukamai na na matakai na gwamnati da har abin da ya shafi ƙasa da ƙasa mun sani wannan kamfani na tiktoka akwai ƙasashe da dama da suka ma rufe a ƙasarsu ba su yadda ba to babban kwamandan mu a shirye yake da bin hanyoyi ko ma in ce ya fara domin akwai shugaban shi bangare wanda ke md nasu na nan gaba ɗaya na najeriya sun fara tattaunawa da babban kwamanda akan wasu tsare-tsare da suke a tsakanin su wanda a kai tsaye ba zan yi shishigin gaya miki cewa ga abubuwan ba wanda in ya kama ma babban kwamanda ya je singapore domin ɗaukar matakin da zai kare addinin musulunci da kuma mutuncin garin kano da tsabtace shi duk za ku gani amma muna sa ran yanzu wannan mataki da aka ɗauka na ƙarshe akan murja na kama kama ta da kai ta gaban babban alkali ya mata hukunci zai sa ragowar su shiga hankalinsu tunda za su ga cewa ai a dama ga wadda suke danganta maganganu na karyar kanzan eh, eh, kurege akan ita kaza ce ita kaza tana da alaka sun ga yau gashi an ɗau mataki a kanta to ina tabbatarwa tana dama ana yi musu nasiha za a samu da yawa sun daina wanda kuma ba su daina ba kamar yadda na ce miki a shirye ake za su ga matakan da za a ɗauka a kansu.